Me ake nufi da kisan gilla? Kisan gilla wani kisa ne da ake yi nan take kan wani mutum bayan an zarge shi da wani kisan kai ba tare da wata shari'a ba. Yawancin lokaci bayan an kama shi bisa tushen wani zargi hukuncin kisan gilla yana biyo baya ko kuma wani kisa cikin wani kankanan lokaci ba tare da an ɗauki wani lokaci ba na yin bincike ko kuma damar samun wata shari'a bisa adalci domin nuna cewa yana iya shiga cikin abin da ake cewa kisa ba tare da doka ta ba da izini ba. extrajudiciaire Akwai wasu laifuka cikin kundin tsarin shari'a na ƙasar Nijar waɗanda aikata su kan iya jawo irin wannan hukuncin na kisan gilla. Umaru Gashere Bilal ne mataimakin lauyan gwamnati. Cikin kundin hukunce-hukunce na ƙasar Nijar akwai wani adadin laifuka da suke kasancewa babban laifi kamar musamman kisan ƙare dangi laifukan yaƙi da kisan kiyashi sun kasance cikin wani hali na amsa sharuɗin da ake rike na ma'anar kisan gilla. akan iya yankewa mai aikata irin waɗannan laifuka hukunci mai tsanani. Amma kuma akan iya sassauta hukuncin idan har mutum ya aikata shi ne ta hanyar bin umarnin wata hukuma ko duba da yanayin da ya aikata shi. Kisan kari dangi ana hukunta shi da hukuncin kisa game da mayan laifuka su ma ana aiwatar da hukuncin kisa game da laifukan yaƙi ana akwai mabambanta ra'ayoyi da dama domin cewa bayanan da ake tattarawa suna bambanta bisa la'akari da yanayi ke na a cewar wannan yanayi waɗannan laifuka da ake cewa kuma su ma ana hukunci mai tsanani daga ciki akwai hukuncin kisa. Eh, laifukan da ake yanke hukuncin kisan gilla laifuka ne waɗanda hukuncinsu mafi sauƙi baya sauka ƙasa da shekaru goma a cewar umaru gajere bilal mataimakin lauyan gwamnati wani mutum ba zai iya saukewa kansa ba domin ya aikata bisa umarnin doka ko kuma umarnin wata doka da ke da hurumi amma yana yiwuwa kotu ta ba da ra'ayoyinta bisa ga halin abubuwan da suka faru domin ba da ra'ayinta ga hukunci kuma bisa ma'anar sake duba ƙasa kasa maimakon hukuncin kisa da doka ta tanada da shari'a za ta iya maido shi zuwa shekaru ishirin 20 ans.